مكناها وتركناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة ولا تأخذكم يقبلوا لهم شهادة أبدا نعم. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فعاذني الله واياكم واجارنا من النار اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعلني بوجهك خالقا ولا تجعل لأحد فيه شيئا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءوا قال تبدا بان امر الفتنه في قوى الحكومه فنادي بسلم الله عليك علي محمد بشير فنظرت الى لك الى المنيه وكذا سيدك الساعه على ذلك القيامه muna roƙon Allah mu da wani sarki ya sa mu kasance da shi barkan mu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi wacce ta sake da tara ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wacce ta sake da tara ga watan hudu miliyariya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ku dauki sarki ya kaddara sake zaro mu a wannan masallaci na masjid bilal ibn rabah wanda ke nan ji a yi da yake jinan nasarawa Ina muke haɗuwa a waɗannan kwanaki masu albarka na wannan wata mai albarka domin ƙoƙarin fahimtar ma'anonin ayoyin alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tausaya mana ya ba mu ikon karanta karatun dini da fahimtar ma'anan dini da kuma sanya cikin aiki dini a jiya mun kai ƙarshen suratul buruj a ƙarshen suratul buruj Allah madaukakin sarki ya yi wata magana game da alƙur'ani Allah madaukakin sarki ce bari huwa qur'anun majid fi lawhin Allah ya siffanta alqur'ani da cewa abun karantawa ne majidun maluma cikin aka ce majid ana nufin asharafin wasi'a abu wanda ya zama mai daraja darajar kuma yalwatacciya wadda darajar ta wadaci ne ita kuma tana shafan duk wanda ya mu'amala da ita suka ce shi ake nufi da kalmar mazid Allah zai siffanta alkur'ani da abun karantawa ne mazid mana abun karantawa ne wadda yana da daraja na karan kansa sa'annan duk wanda ya mu'amala ya shi zai zama mai daraja kuma Allah ya tabbatar da cewa alƙur'anin nan yana nan a wani guri ne wanda aka kare aka kiyaye da wannan dalili bayan ɗayin tsokaci kan abin da ya shafi darajar alƙur'ani muka ce yau da ikon Allah za mu yi magana akan abubuwa guda uku da ikon allah yau za mu magana ne akan abubuwa guda uku insha Allah ta'ala abu na farko za mu magana akan shi qur'ani karan shi, matsayin shi da darajar shi abu na biyu da ikon Allah za mu magana akan fadlu man ta'allama al wa 'allama falala da daraja na wanda ya koyi alkur'ani kuma ya koyar da alkur'ani abu na uku shi za mu gana a kan akhlaqu ƙur'ani. alqur'an dabi'u na amma abota qur'ani haka ce wani ma'abuci alqur'ani ne wasu irin ɗabi'u ya kamata ya dabi'antu da su wasu irin mu'amala ya kamata ya rinka mu'amalantar mutane da shi ya ya kamata ya mu'amalanci ubangijinsa ya ya kamata mu'amalanci kanshi da kanshi duk waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala za mu karanto shi ne daga wannan littafi mai albarka mai suna akhlaqu hamalai alquran na babban malamin musulunci al-imam Abu Bakar Muhammad, filin الحسين بن Abdullah الله الآجوري الشافعي wanda ya rasu hijira na shekara 360 a yau barinsa duniya shekara 1,080 da wani abu allah maɗaukacin sarki ya shekar shi ya mata ne abinda muka ce za mu fara magana a kai shine abinda malam ya buɗe littafin da shi a matsayin mukaddima shine bayani akan qur'ani da kaɗan daga cikin abinda qur'ani yake malam bayan yayi godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya goga kiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi laifi ce amma ba'du bayan haka أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم يتي الله ملوك كنسركي يا توجد القرآن هو النبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمه قبل ما أنزل عليه كما الله ملوك كنسركي يا سند من الله صلى الله عليه وسلم falala da darajar shi alƙur'anin da ya saukar masa Allah da ya saukar manzan Allah da ƙur'anin Allah kuma ya ma manzan Allah sallallahu bayanin falala da darajar alƙur'ani wannan ya isa nuna mana girman alƙur'ani mana Allah bai bar mu ne mu kalli ƙur'anin faɗi darajar shi da falalan shi ba Allah da kanshi yayi yake wa a'lama khalqahu bi kitabihi وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به yake kuma shi Allah maɗaukacin sarki ya sanar da mutane a cikin Qur'anin a cikin littafin nasa kuma ya sanar da mutane ta harshen manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa cewa annal ƙur'ana. cewa lallai shi alƙur'ani ismatun kariya ce garkuwa ce liman ittaqama bihi ga duk wanda ya nemi kariya ya nemi garkuwa da alƙur'ani ƙur'ani kariya ne ƙur'ani garkuwa ne amma ƙur'ani baya zama kariya baya zama garkuwa sai ga wanda ya yadda ƙur'anin ya masa kariya sai ga wanda ya da ƙur'ani ya zama ga ruwa a gane ku ce annal ƙur'ana ismatun liman ihtafama bihi yake wa hudan limani ta bihi kuma alƙur'ani shiriya ne ga duk wanda ya nemi shiriya da shi alƙur'ani in ka nemi alƙur'ani ya shiyar shiryar da kai to alƙur'anin zai shiryar da kai sa'an da yake wa zinan limanista nadi ƙur'ani wadata ne ga duk wanda ya nemi wadatuwa da alƙur'ani wa hirzun minan nari limanista ba'ahu ƙur'ani kariya ne daga shiga wuta limanista ba'ahu ga duk wanda ya bi alƙur'ani mana in mutum zai so ya shiga wuta a ran tashin alkiyama to mafita a gare ka shine bi alqur'ani yace wa nurun liman istanara bihi kuma qur'ani haske ne ga duk wanda ya nemi qur'ani ya haskaka masa in kina son qur'ani ya haskaka miki qur'ani zai haskaka miki ko menene duniya ke da lahirin yace wa shifa'un lima fi suduri kuma shi ƙur'ani waraka ne daga duk wata cuta da take cikin zuciya ƙur'ani waraka ce ga duk wani cuta da ke zuciya cutar da ba isa a warkar da shi a asibiti ba ƙur'ani shi yake warkar da wannan cutar cutar munafunci cutar kafurci cutar shirka cutar girman kai cutar raina mutane babu wani asibiti za ka je a samu wani likita ya baka magungunan da za ka sha ka warke daga wannan cutar abinda za ka sha ka warke da cutar shine mutum ya karanta qur'ani kuma ya aiki da alqur'ani za qur'ani waraka ne da duk da ke cikin zuciya sannan malaka wa hudan wa rahmatun lil mu'minina qur'ani shari'a ce kuma rahama ce ga masu imani ƙur'ani yana shirya da masu imani kuma yana zame wa masu imani rahama yana zai wa masu imani jin kai malaike bayan allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa al'umma halittunsa a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wannan shi ne abinda qur'ani yake yi yace thumma amara Allahu al-karim an yi yu'minu bihi sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya umarci halittunsa gaba ɗaya da su imani da alqur'ani Allah ya umarci halittunsa da su imani da alqur'ani wa ya ya'malu bi muhkamihi Allah ya halittu halittunsa gaba ɗaya da su aiki da abin da yake cikin alkur'anin wanda ya zama muhkam wanda hukunce-hukuncensa suka fito fili fayuhillu halalahu duk wani mutum ana so duk abin da ƙur'ani yake halal ne to shi ma ya halalta wa yuharrimu haramahu duk abin da ƙur'ani yake haramun ne shi ma ya haramta wa yu'minu bi mutashabihihi duk abin da hukuncinsa bai fito masa fili ba a cikin alkur'ani duk da haka ya imani ya yi cewa wannan daga Allah ne maɗaukakin sarki wa ya tabiru bi ne? duk wasu misalai da ƙur'ani ya bayar to wajibi ne ga duk wani halittar Allah ya yi la'akari da waɗannan misalan ya girmama waɗannan misalan ya yi imani da su wa ya ƙunu? wajibi ne ga mutane su rinka cewa amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani da duk abin da ke cikin alkur'ani gaba ɗaya da godon mu to bayan Allah ya umarci bayinsa da wannan aga mataki na farko ya faɗa mana matsayin alkur'ani da abin da alkur'ani yake yi mataki na biyu ya faɗa mana umarnin da Allah ya mana game da alkur'ani sai mataki na uku yake summa wa'adahum ala amali wal amal bihi an najata minan nari sai Allah maɗaukakin sarki yayi ma bayinsa alƙawari daga cikin bayinsa waɗanda suka karanta alƙur'ani kuma suka yi aiki da alƙur'ani Allah sai musu alƙawarin tsiratar da su daga wuta wa duqula ila aljannati Allah ya musu alƙawarin shigar da su da aljanna bayan Allah ya wannan da ندب خلقه عز وجل idha هم إذا هم تلو كتابه أن يتدبروه sa'annan Allah maɗaukakin sarki ya sunnanta halittunsa cewa a duk lokacin da suka karanta alqur'ani to su rika yin tadabburin ayoyin alqur'ani a lokacin da yake karanta alqur'ani ana so lokacin da yake karantawa zuciyarki ta rinka hararo miki ma'anan abin da ke karantawa zuciyar ta rinka jin ta shirya ta yi aiki da abin da ƙor'ani abin da take karanta a cikin alƙur'ani yake wa ya tafakkaru fihi bi qulubihim su rinka yin nazari a cikin zukatansu game da alƙur'ani wa idza sami'uhu min ghairihim Allah ya sunanta mana idan muka ji ƙur'anin daga wani wanda ba mu na karantawa ko wa idan sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'ahum idan muka ji wani na karanta ƙur'ani to mu mu kyautata sauraron alƙur'anin daga wanda yake karantawa kada zama wani na karatu ƙur'ani amma ba ma sauraro Allah madaukakin sarki sai hana mu wannan ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل sa'annan Allah madaukakin sarki sai mabayinsa alƙawari cewa idan suka kiyaye wannan Allah musu alƙawarin wani lada mai yawa sosai da sosai malin ce falahul hamd godiya ya tabbata ga Allah kaga mu bayin Allah ne Allah madaukakin sarki yana da ikon ya umurce mu da duk abin da ya ga dama kuma dole mu yi amma kuma da Allah ya umarce mu sai kuma mana alƙawarin in muka yi aiki da umarnin kuma zai ba mu lada ashe Allah madaukake sarki ya tantance da mu gode masa sa ma da yake falahul hamdu godiya ya tabbata ga Allah to malai cewa bayan Allah ya yi wannan alƙawari sun yake sun ma'a'alama kalkawu sai Allah ya sanar da halittunsa gaba ɗaya anna man talal alqur'ana cewa duk wanda ya karanta alqur'ani wa arada bihi mutajarata maulahu alkarim kuma yazo manufan da yasa ya karanta qur'ani shine saboda ya kasuwanci da ubangijinsa Allah madaukakin sarki saboda ne milada a wajen ubangijinsa Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya masa alƙawarin fa innahu yurbihu ribha alladhi la da ribh cewa lallai Allah zai ba shi riba a wannan kasuwancin riban da babu in babu wani kasuwancin da zai samu irin wannan riba wa yu'arrifuhu barakatal mutajirati fi dunya wal akhirah kuma Allah madaukakin sarki zai nuna masa menene ake nufi da albarka na kasuwanci a duniya da lahira so da ya kasuwanci da wa da Allah maɗaukacin sarki to wannan duka bayanin da mana ya kawo bai faɗi aya ba bai faɗi hadisi ba yanzu zai fara sai ma da yake jami'u ma kautu yace dukkan abin da na faɗa muku na na zuba ɗin nan yake wa masa sa'azkuruhu da abin da zan faɗa nan gaba sha Allah in Allah ya so bayanuhu fi kitabillahi ta'ala wa fi sunnati rasulihi. wa min qawli sahabatihi wa sa'iril ulama yake duk abin da na faɗa bayanin sa yana cikin alqur'ani bayanin sa yana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayanin su yana cikin maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayanin sa yana cikin maganganun malamai waɗanda suka gabace shi sai ma da ce wa ana azkuru minhu ma hadara ne zikruhu insha Allah ta'ala wallahu muwaffiqu fi dhalik yace kuma zan ambaci abinda na iya tunawa daga ayoyin Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka sai malam ya fara ambatawa malai ce qala Allah ta'azza wa jalla Allah wanda ya girmama ya ɗaukaka ya faɗa cikin alƙur'ani a cikin suratu fatir aya ta 29 zuwa aya ta 30 Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah madaukakin sarki yake cewa innal ya nuna kitaballah lallai waɗanda suke tilawan littafin Allah suke karanta littafin Allah suke aiki da shi wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniyatan ciyarwan suka yi a fili da kuma a ɓoye yarjuna tijaratan lan tabu sun yi haka ne Sau da suna fatan wani irin kasuwanci da Allah kasuwancin da babu faduwa Allah ya wadaukakin sarki sai ce liwafiyahum ujurahum Allah maɗaukakin sarki zai cika musu ladansu wa yazidahum min fadlihi bayan Allah ya cika musu ladan su, sa'annan zai ƙara musu daga inna innahu ghafurun shakur lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma shakurun kuma mai gode ma bayansa ne akan abin da suke na alkhairi kuma shi ma ana gode masa Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi guda biyu aga Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana sakamakon wanda yake karanta ƙur'ani da kuma wata niyya zai karanta ƙur'anin da ita samu wannan sakamakon shine ya zama yarjuna tijaratan lan tabu ya karanta ƙur'ani ne saboda yana fatan wani irin kasuwanci wanda faruwa. Shi shine kasuwanci da Allah maɗaukakin sarki neman lada a wajen Allah Allah maɗaukakin sarki ce zai cika musu ladansu kuma zai ƙara musu daga falalansa bayan ya ba su ladansu na karanta ƙur'ani sannan Allah zai musu wani ƙari daga falalansa babu wani aiki da ke da wannan daraja kamar karatun ƙur'ani malai sake cewa wa azzawajal azza wa jal Allah mai maɗaukaki mabuwayi ya sake cewa inna hadal Kur'an. للي ونن القرآن يهدي إلى بالتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما لا ما أوقع كي إن هذا القرآن للي ونن القرآن يهدي للتي هي أقوى yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi ƙarfi mafi kuwa. wa yubashshirul mu'minin kuma yana bushara ga masu imani alladina ya'maluna salihati waɗanda suke aiki na ƙwarai anna lahum kabira cewa lallai suna da wani irin lada kabiran mai girma inji Allah ɗaukake sarki wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati kuma lallai waɗanda suka ba su yi imani da ranar lahira a'tadna lahum azaban alima lallai mun tanadar musu wata irin wata irin azaba aliman mai bala'in sarari mai bala'in a wannan ayoyi guda biyu na cikin sokin isra Allah maɗaukakin sarki aya ta tara zuwa aya ta goma Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa cewa Qur'ani yana shiryarwa kuma shiryewar Al-Qur'ani shine shiryarwa mafi nikuwa shine shiryarwa mafi karfi shine shiryarwa mafi tabbata azaliku ku yake yahdi millati hiya aqwa kuma wannan aya Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa cewa Qur'ani bishara ce amma ga masu imani ba masu imani kadai ba waɗanda bayan suna da imani kuma suna aiki na kwarai suna aiki irin aikin da Allah yake so a yi an fahimta ku malai sake cewa wa azza wa Allah madaukakin sarki sake faɗa a cikin suratul isra har ila yau aya ta biyu. Allah ke cewa wani nunazzilu minal qur'ani ma huwa Shifa'un, wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh illa khasara Allah yake mun saukar da alqur'ani wanda shi alƙur'anin nan shifa'un ne wa rahmatun lil ƙur'ani waraka ce kuma rahama ce ga masu imani ƙur'ani waraka ne ƙur'ani yana warkarwa daga dukkan wani nau'i na cuta babu wani irin nau'in cuta ko rashin lafiya da ƙur'ani baya warkarwa an gane ku hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya aiki sahabbansa zuwa wani gari da suka tafi garin suna kan hanya sai dare musu sai suka tsaya a wani gari su ya da zango gari ya waye su ci gaba da tafiya garin da suka sauka mutanen garin suka kiyata su ba su masauki duk yadda za ku roƙe su su ba su masauki su kwana da sata su suka iya da sai suka koma bayan gari suka zauna cikin dare sai kunama yi halbi sarkin garin duk wata dabara da za su yi na kuna wannan raɗaɗin ƙarin kunaman ya bar sarki sun yi duk dabaran da suka sani sarki bai na cikin tashin hankali tuna shi kunawa bai san sarki ba sarki yana cikin tashin hankali sai wani sai ba da shawara yace waɗannan baƙin da suka zo muka hana su gurin zaman nan mu gwada zuwa mu tambaye su kila suna da wata dabara da za su ba mu sarkinmu ya warke sai a ƙarfi shawara. aka je aka same su ana tambayan su shugaban tafiyan ya ce eh, ina da maganin da zan ba sarki ƙarin kuna mai tafi amma ba za mu ba ku kyauta ba tun da muwa mun nemo sauki kun hana mu to aka sai dai mu yi ciniki aka yi ciniki ya faɗi wasu adadi mai ɗan yawa na awakai da za a ba su in an yadda ya je magani in ba a yadda ba su je su ji da sarkin su aka yadda za a ba shi yana zuwa ya ce a kawo ruwa a kawo ruwa ya karanta sautin fatiya a ruwa ya ce a ba sarki ya sha ana karantawa aka ba sarki ana sarki na sha sarki ji kamar an cire miki kaya babu zafin cizon kunama bai san inda zafin yayi ba kuma kuma aka ba su abin da za a ba su bayan da aka ba su sai sauran yan tawaga suka ce to araba sai wannan jagore ce a ba za a raba ba sai mun koma madina mun ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari mu faɗa mishi ƙur'ani muka karanta a matsayin magani aka ba mu abinda aka ba mu ya halatta mu ci in ya ce ya halatta sai mu raba in ya ce bai halatta ba mu da musu da kayansu sai suka yadda muhallin shahid kenan bayan sun zo suka ba zan Allah sallallahu alaihi labari annabi sallallahu alaihi ya kalli wannan jagoran yace mishi wa ma adraka annaha ruqya yace ya akai kasancewa suratul fatiha magani Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku raba in ku raba kun gasa ni ma ku kawo mun nawa inci kaga muhalli shahid shine mana cewa qur'ani magani ne hadda na kowane irin cuta ba wai kawai magani da aka fara da Allah ke shifa'un wa rahmatun lil mu'minin waraka ce kuma rahama ce ga masu imani duk abin da ke dami ki karanta qur'ani da niyyan kin karanta ne da nufin abin da ke damun ki Allah ya warkar da ke kowane irin cuta ne zaki ga abun mamaki Allah ce amma babu wanda Qur'ani ke masa waraka babu wanda Qur'ani ke zama masa rahama sai mai imani Allah ce lil mu'minina Allah ce wala yazidu zalimina illa khasara babu abinda Qur'ani ke ƙara wa mutumin banza fi hasara da tabiwa Allah karka sa mu cikin shi bale sake cewa qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki sake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ya faɗi a cikin suratul Yunus aya ta 57 Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum lallai wani irin wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku qur'ani wa'azi bayan kasantuwar shi wa'azi Allah ce wa shifa'un lima fi kuma ƙur'ani waraka ce ga duk wani abu da ke damu mutum a cikin zuciyarsa lima fi duk wani abu da ke damun mutum a cikin zuciya ƙur'ani yana warkar da shi daga wannan abu damuwa ne munafunci kafirci shirka ko ma mene duk wani damuwan da a zuciya yake girman kai Ƙur'ani yana warkarwa Allah ya sake cewa hudan kuma ƙur'ani shiriya ne wa rahmatu qur'ani rahma ne amma lil mu'minina amma ga masu imani kadai wanda bai da imani qur'ani baya masa duka wannan qur'ani ba zai baya masa da Allah ya saukar da qur'ani ya zama ne ga masu imani malik sake cewa wa qala azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki sake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum lallai wani hujja wani dalili ya zo muku daga wajen ubangiji wa inaikum ilaykum mu bina. kuma lallai mun sauka muku da wani irin haske haske kuma mabayyani so qur'ani haske ne yana haska kama wanda ya riko da shi ya ga abubuwa da yawa wanda waɗanda ba su yi riko da shi ba za su iya gani ba yana haska kama wanda ya riko da shi rayuwarsa ta yi hasken da wanda da ya riko da qur'ani ba zai taɓa ganin irin wannan hasken ba sai Allah ce falladina amanu billahi fa amma alladina amanu billahi amma waɗanda suka yi imani da Allah wa tasamu bihi kuma suka yi riko da alqur'ani alqur'ani ya zama shine abun rukun su Allah ke fasayudkhiluhum fi rahmatin min to Allah madaukakin sarki zai shigar da su cikin wata rahama daga gare shi wa fadlin da wata irin falala wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma Allah madaukakin sarki zai shiryar da su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki hanya madaidaiciya hanya mai gaskiyar hanya kaga anan Allah maɗaukakin sarki bayan ya tabbatar da cewa Qur'ani haske ne sai kuma Allah maɗaukakin sarki ce wanda ya imani da Allah kuma ya riƙo da alƙur'anin Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi aljanna zai bashi rahama ta musamman da falala nan kuma zai shigar da shi hanya madaidaiciya ashe wanda yake nuna mana cewa in mutum yana son shirya in mutum yana son ya samu rahama da falala daga wajen Allah ke riko da alkur'ani wannan cikin sotun nisa kenan aya ta 174 da aya ta 175 Allah madaukakin sarki ya sake fara a cikin suratu Ali Imran aya ta 103 Allah ke wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ce ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku rarraba malama ka ce wa hablullahi ta'ala huwa alquran igiyan Allah shine alqur'ani Allah ce ku yi riko da igiyan Allah jami'an gaba ɗayan ku gaba ɗaya mu yi riko da alƙur'ani in ji Allah maɗaukake sarki kar mu yi wasa da alƙur'ani kar mu yi tsako-tsako da alƙur'ani Allah maɗaukake sarki ya sake fara a cikin suratu az-zumar aya ta 23 a cikin suratu az-zumar Allah madaukakin sarki sai Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mataniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهديه لمن يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Allah madaukakin sarki yake Allahu nazzala ahsanal hadith Allah madaukakin sarki ya saukar da mafi kyawun zance duk wani zance babu zancen da yake alqur'ani kyau babu zancen da yake alqur'ani dadi babu zancen da yake alqur'ani tsari babu zancen da yake alqur'ani gaskiya babu zancen da yake alqur'ani dadin furtawa Allah ke ya saukar da mafi kyawun zance Allah ce kitaban wani irin littafi ne mutashabihan wanda kowane bangare na littafin yana kama da kowane bangare duk inda mutum ya karanta Qur'ani wata sai ya cewa Qur'ani a karanta duk inda mutum ya faɗi wani abu wanda ba Qur'ani ba to ko ba mutum ba malami bane sai ya fahimci wannan anya ya zama Qur'ani kuwa so da tsarin Qur'ani yana kama da juna mutashabihan mazaniya duk kuma maganganun alkur'ani Allah maɗaukacin sarki yana yi ya maimaita so da a fahimta labarai a cikin alkur'ani Allah yana maimaitawa Allah ce in an karanta qur'anin tabashairu minhu juludul ya yakhshawna rabbahu Waɗanda suke tsoron ubangijinsu igan jikinsu yana tashin ana karanta alkur'ani thumma talinu juluduhum fatunsu suna suna yin laushi wa qulubuhum zukatansu suna yin laushi ila zikirillah zuwa ga ambatan Allah yana ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shari'a ce ta Allah Allah madaukakin sarki yana shiryar da shi ne ga wanda ya ga dama mana babu wanda yake sa jin wannan ana karanta Qur'ani siga jikinsa na tashi zuciyarsa ta yi laushi sai wanda Allah madaukakin sarki ya wadata shi da irin wannan shari'a Allah ka wadata mu da irin wannan shari'a ya zama ana karanta ƙur'ani zuciyanki na laushi kina ji a jikinki ba kya so a daina karanta alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa mai Allah maɗaukakin sarki wa man yuzillahu fama lahu min hal duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa bata to babu wanda ya kai shirye da shi ya Allah ka kaddara mana bata a ka kashi ga mun ga wannan ayar ta cikin suratul zumar ta siffanta alƙur'ani da siffofi da yawa da gaske ta siffanta alƙur'ani da cewa babu zancen da ya kai alƙur'ani kyau ta siffanta alƙur'ani da cewa ƙur'ani tana lausasa zukatan masu imani tana sa zuciyar masu imani ya yi laushi shi yasa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama darajarsu da kimansu ta fita kowa saboda yadda an karanta musu ƙur'ani zuciyarsu ke yin laushi sai na umar Allah ya ƙara da a gare shi wata rana wani daga cikin tabi'ai yana ba da labari lokacin sai na umar yana amirul mu'mini yana shugaban muminai na duniya gaba ɗaya wani ya ya samu ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune ɗan fadan sai na umar so shi dama tsarin sai na umar ba ka zama ɗan fada a fadansa sai in kai makarantun ƙur'ani duk wanda ba makarantun ƙur'ani ba sai na umar bai jawo shi jikin shi kuma an kai makarancin alkur'ani ba ruwan shi da shekarunka ko kai dan karami ne shi yasa ya jawo su abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas bai kai shekara ashirin ba amma yana cikin yan gaba gaba a fadin sai umar so da makarancin alkur'ani to wani sai zai samu ɗaya daga cikin waɗanda suke da kusanci da sai umar sai ya roƙi sai ya roƙe shi dan allah kai mun iso ina son in gana da amirul mu'minin akwai wata magana da muke so na tattauna da shi wannan dai ce ai ba matsala in dai amirul mu'mini ne Umar bin Khattab ai bai da girman kai ai bai da wannan tsarin na in zaka gana da shi sai ka biwa na ka biwa na ka biwa ne. kawai zo mu tafi zo mu tafi abu in ya ga dama sai zauna a kofar gida ya ga dama a bishiyar kofar gida sai sai kwanta yayi filo da jijiyar bishiya ba ruwan shi kamar yadda wani wani wani bai hude ya zo daga daga ru ya kau karan wani da ya masa wani rashin mutuncin musulmi ya kau karan shi madina da ya shigo garin madina ya sa a nuna mishi inda gidan abin mummine yake da ya zo gab da gidan sai da sai na umar a kwanci a karkashin wani bishiyan dabino a kofan gida ya yi filo da rawaninsa ya kwanta a karkashin bishiyan dabino yana zuwa bai san waye ba ya tunkuɗe shi da ƙafa ya ce mala na ina ne gidan amirul muminin sai ce ka bi nan sai da wani ce mishi bi nan kana kan tafiya za ga wani guri da yara ana koya musu alkur'ani to nan ne gidan amirul mu'minin kaga manya ko fi in fi amma kofar gidan shi makarantar qur'ani yace kaje yana zuwa ya gaishe su yace ina neman amirul mu'minin aka ce baka wuce wani a gindin bishiya a can a kwance ba yace na wuce yace aka ce to ai shine amirul mu'minin yace kai ban san hauka ina nufin Umar bin Khattab da muke jin labarin shi daga Tanru aka ce shi din da shi ne abin shi ka wuce shi a kwanta a gindin bishiya wannan karan da ya dawo sai dawo da sallama ba da tura kafa kuma ba yace kai ne Umar bin Khattab amirul mu'minin yace ni ne yace to ya da nake tambaya baka fada mai yace ai baka ce kana neman Umar ba shi kai kana neman gidan Umar yasa sai nuna maka gidan Umar yanzu da kake neman Umar sai aka dawo da kai gurin Umar shi ne wannan maganan da ake maimaita ta ko ba za a daina maimaita ba har duniya ta nade yace hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta yace kai hukunci sai kai adalci a hukuncinka sai ka samu aminci sai sa haka ke bacci babu mai gari har yakan tambayi sai na umar shine kake zaune babu bodyguard sai na umar yace wa na zalunta da zan tsoron yanzu ya cutar da ni an fahimta ku to haka amir umar bin sallallahu alaihi to shi ma wancan da yazo ya nemi a masa iso zuwa wajen amirul mu'mina ai bai da matsala zo mu tafi ana shiga ga gashi ga Umar bin Khattab yana kallon fuskan sai na Umar sai ya mishi ya kai Umar haka ya kira shi gatsau da suran da aka yanka mishi rago yace ya kai Umar ba amirul mu'minin ba ya kai shugaba ba ba komai kawai Umar sai na Umar ya daga kai ya kalle shi yace baka mana adalci baka mana rabo yanda Allah ce, kuma ka sani Allah madaukakin sarki ke fara bude wuta sai na Umar sai ran shi ya baci kowa ma ran shi zai baci ko ko ko kansa da ne ka same shi a office ka mishi wannan ai ran shi zai baci bare fa shine duk inda musulmai ke a duniya a lokacin shine shugaba Umar din da in ya tura rinduna in ya tura rinduna suka fuskanci gari har na gaban su faduwa yake daga jin sunan Umar ga wani ya tsaya a gaban shi yana nuna mishi yatsa yana bude mishi wuta sai na Umar nan shi ya baci sai wannan da shine yayin sanadiyar zuwan wancan kawai yana ganin halin da umar ya shiga sai ce ya amiral mu'mini ya kai jagoran masu imani ka tuna Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin Alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya ce khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha min al jahilin yace karka manta ya kai amirul mu'mini Allah cikin Alƙur'ani ya ce ku rinka yafiya ha wa amur bil urfi ku rinka yin umarni da abinda ya dace nan, in jahilai suka muku jahilci ku da kai daga gare su kuma wannan ai jahili ne yana karanta wannan ayin sai na umar sai koma yana su ke shi wannan din da yake ba da labari sai ke wa kana waqafan inda Ya ce ba wai a nan kadai ba sai na umar haka yake inda aka karanta littafin Allah to baya tsallakewa haka dabi'ar sa take to kaga anan wannan cikin suratul zumar Allah ya tabbatar mana cewa dama haka masu imani suke تقشعر منه جلود الذين جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ودوب رانا دا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى الدنيا أرانا قوة هنك ليش يا تاش وزيفة بن اليمان yake cewa babu wata musiba babu wani bala'i da musulmai suka shiga kamar jin labarin barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya sai na umar ya ci waɗanda hankalinsu ya tashi Yake karya ji wani ya ce annabi ya bar duniya annabi ya je gana da Allah ne kamar yadda annabi Musa je gana da Ubangiji saka annabi zai dawo kawai a barki inda yake kar kowa ta bashi kuma duk wanda ya ji cewa ya ce annabi ya bar duniya to shi zai bar duniya sai na Umar yana tsaye ya zara takobi shi ce ya ji wani ya ce annabi ya bar duniya ya gani sai na Umar bashi yana gona yana wajen gari aka je aka same shi aka yi baka san me ke faruwa a gari ba yace me ya faru aka ce ba ana cewa annabi ya rasu sai na abubakar ya ce sai ya ji gaba ɗaya duniyan kamar ya an ɗauke shi daga wannan duniyan aike shi wani duniya ne daban ya ji abin da aka faɗa mishi mafarki yake yi ko su ma yayi yake bin irin surutun mutane sama-sama ya garzayo ya shigo masallaci ya ga sahabbai kowa yana zaune kowa ya naɗa hannu shiru ba mai cewa komai sai na bakar ya wuce cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya rasu a ɗakin yar ne kaga bai da shamaki ko ya sa kai ya shiga yana shiga ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam a kwance ya bude shi ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci manzan Allah a goshi ya ce shi tsifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace kana raye kana kamshi ba ka raye ma kana kamshi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar sai sai fito daga gida ya shigo masallaci ya hau kan mimbari ya kira mutane ce ayyuhan nas ya ku mutane man kana minkum ya'budu muhammad fa inna muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu allah fa inna allah hayyul la yamut sai karanta fadin Allah madaukakin sarki wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا ابو بكر yace ya ku mutane ku saurara duk wanda a cikinku yana bautawa annabi Muhammad ne to sai daga yau annabi Muhammad ya bar duniya amma wanda Allah yake bautawa to cigaba da bautar shi don Allah raye ne baya mutuwa sai karanta fadin Allah madaukaki sarki cikin sotu al-Quran Allah yake wa Muhammadun illa rasul annabi Muhammad ba kowa bane face manzo ne qad min qablihi ar-rusul wasu manzanni sun zo sun wuce sun tafi shi ma ba zai dawon sun da wasu ma sun zo sun tafi Allah ya ce a fa'in mata yanzu in annabin ya mutu au kutila ko a kake shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya kenan ku bar musulunci sai Allah ce wa man yanqalibu ala aqabihi duk wanda ya bar musulunci saboda mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falan yadurru Allah shay'a ya sani cewa barin shi musulunci ba zai cutar da Allah da komai ba kuma wata yajizillahu shakirin kuma Allah madaukakin sarki zai saka waɗanda suka ci gaba da musulunci suka zama masu godiya ga Allah sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ake cewa sai na Abubakar na gama karanta wannan ayar yace wallahi sai ji bai taba jin ayar ba sai a ranar yaji ayar ta zama masa sabuwa garin Madina gaba ɗaya kowa duk wanda ka sami shi ayar da yake karantawa kenan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi ar-rusul kowa ya dinga karanta ayan kamar rana aka saukar da a'yan. sai na umar yace sai duk kafafun sun gagara rike shi ya ankare ne ganshi yana tsuguna da kafafun shi a ƙasa bai ba sanya akai takobin da rike ya fada cikin a ƙasa ba so da in aka karanta qur'ani ji suke da su ake a tafi sai su aiki da shi to haka ake so mutum ya riko da alqur'ani Allah madaukakin sarki ta azurta mu da irin wannan zuciya Allah madaukakin sarki sake fada Allah madaukakin sarki ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ce Qur'ani wani irin littafi ne anzalnahu ilayka mun saukar da shi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me yasa muka saukar musu Allah a liyadabbaru ayatihi so da su rinka yin tuntuntunin ayoyin alqur'ani suna karantawa suna hararo ma'anan abin da ke karanta kuma suna kokarin aiki da shi wal yatadhakkara ulul albab kuma waɗanda suke da tunani ƙwaƙwalwarsu take aiki qur'ani ya rinka musu wa'azi Allah ya ce abin da sa ya saukar da alqur'ani ke a rinka tuntuntuni kuma duk wanda yake da hankali ƙur'ani ya zama wa'azi a gare shi Allah ya sake fara cewa wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra sura taha aya ta 113 Allah ce wa kadhalika anzalna kamar haka ne muka saukar da shi alqur'ani ya zama qur'anan wani abun karantawa arabiyyan balaradan abun karantawa da larabci inji Allah wa sarrafna fihi min alwa'id kuma duk wani nau'i na narko da zamu wanda bai yi imani da alqur'ani ba Allah ce mun yi bayanin sa a cikin alqur'ani Allah ce la'allahum yattaquna mun yi hakan ne saboda su samu takawa aw yuhdithu lahum dhikra kuma so da alqur'ani ya haifar musu da tuna Allah da kuma wa'azantuwa an gane ku to kaga wannan ayoyin alqur'ani kadan ne daga cikin ayoyin alqur'ani suke faɗa mana matsayin alqur'ani da kiman alqur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke magana akan matsayin alqur'ani da kiman alqur'ani suna da yawa daga ciki malam ya kawo wasu daga cikin waɗannan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa hadisi ya tabbata daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ake kira ah, Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare Abdullahi ɗan masu yake cewa la tansuruhu nasra dakal wa la tahzuhu hazza shi'r qifu 'inda ajaibihi wa harriku bihi alquluba wa la yakum ham wa la yakun ham ahadikum akhir sura Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa in zaka karanta alqur'ani kada ka ringa watsa karatun qur'ani kamar yadda ake watsa hatsi in za a shanya mana ka ringa yi ko yadda ka ga dama yace karka yi haka kuma kada ka ringa karya alqur'ani kamar yadda ake karya waka yace karka yi haka yanzu to kana tsayawa inda ka ga dama ka tashi inda ka ga dama ko damuwanka ya za a yi muryan ka yi dadi abdullahi dan masu yace karka yi haka kawanta abdullahi dan masu shine jiya muka ba da misali manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ke sai karanta Qur'ani madaranta kamar yadda Allah ya saukar to koya a wajen wa Abdullahi dan Mas'ud to ga Abdullahi dan Mas'ud shi kuma yana koya mana yadda za a karanta Qur'ani mana karka karanta Qur'anin ka ta zuba far babu babu tsari kuma karka rinka kana karatun Qur'ani ka rinka tsayawa inda kaga dama kana tashi kawai da mun kamurin kai dadi ko da ka canza ma'anan Qur'anin bai dame ka ba don karatu karatun Qur'ani yana da tsari duk inda kika yi wakafi akwai ma'anan da yake ba ayar haka duk inda kika tashi akwai ma'anan da yake ba ayar kai wani gurin ma hatta yanayin muryin da kika sauke karatu da shi yana da ma'anan da yake ba aya shi yasa wani lokaci zaki sauke karatu malamin da ke kwa miki Qur'ani yace a'a ya miki wani salo na daban ke kiga kaman babu wani bambanci a'a akwai bambanci yanayin salon haka kuma larabci yake yanayin salon yadda kika juya muryan yana da ma'anan da ke canza ayan yana canza ma'ayan ma'ana misali inda ake yawan samun matsala da da dalibai a karatun Qur'ani dan ba da misali guda da suratul jinn misali a suratu suratu a suratul suratul qiyama fadin Allah madaukakin sarki ya al insanu yawma idin sai ake ne ainal kaga kaga kun ce ainal mafar haka kuskure dole za dole ainal masar dole ka kabbama kabba ma raunin kuma ka jahi sama in baka kargawa ka jahi sama ka faɗo wani abu daban sabana abu da Allah ya fara so da in muka kalli ƙarshen yawon nan akwai shadda ba ya bambanta da sauran ƙarshen kalma wanda suke zuwa babu mai shadda wannan shaddan yana da ma'anar shi ko ba za ki faɗi shadda muke in kin jara wa dole sai da kike ya qulul insanu yawma idhin ayna al-mafar yadda kika ja kika rawun ɗin ya yi wasa a harshen shi ya tabbatar da shaddan kuma shi ya tabbatar da ma'anan da aya yake nufi an fahimta ku to shi ne ibn musa yake fara in za ku yi karatu in za ku yi karatu qur'ani a rinka bin wannan dokar yace wa harriqu bihi alqulub ku rinka girgiza zukata da karatun qur'ani in ba ta karanta qur'ani da kyau wanda ya san ma'anan qur'ani to haushi zai rinka ji ran shi bati zai rinka yi zai rinka jin hankalin shi na tashi a lokacin da ke karanta Qur'ani akwai wani malamin mu sallah yake yi wani limamin sai yana karanta suratul Yusuf da yana karanta Yusuf suratul Yusuf sai tsaya a wani guri dalilin tsayawansa a gurin ya sa malamin namu ya yanke sallah ya ji ya gomma sai sallan a wani guri to da yana cewa bai san me yake karantawa ba da yazo fadin Allah madaukakin sarki wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'buhum sai ce wata rafna yusufa inda mata'ina fa akala sai wakati a gurin tukun sai koma baya shi abinda Allah ya ce mun bar annabi yusuf a wajen kayanmu sai kirke ta ya cinye annabi yusuf shi kuma da ya tashi karta sai ce mun bar annabi yusuf a wajen kayanmu sai annabi yusuf ya cinye kayan mun ga mun fahimci abu so duk inda cewa da ya yi tsayawa da ya fa inda ya tsaya nan ya nuna cewa annabi yusuf shi ya cinye kayan ba wai kirki ce ya ga annabi yusuf ba kuma haka ne Allah ya faɗa haka ya canza ma wani abu daban da ya faɗa ina jin wani karatun malam abubakar gumi Allah ji dan shi gafarta mishi yana ba da labarin wata shekara da ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri na duniya wanda ya rasu a sheikh muhammadu amin bin sheikh muhammadu muktar a shankaiti ɗan shankait ne murtaniya amma yana zama a ƙasar saudiya malami ne sosai a lokacin yana raye kusan har yau tun lokacin har yau maluman tafsira faɗin ba samu wanda ya tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani kamar shi ba har yau ya da littafin tafsiri a zuwa bayan fi izanin ƙur'an bil ƙur'an malamin allah ya masa baiwan ilimi na karatu fiye da nake tunani kuma shi bai taɓa zama a class ba karatu a zaure ne dalilin da ya sa ya koma zama a saudiya aikin hajji ya tafi ƙasan saudiya sai tarar ana daura na ɗaliban da za a ɗauke su a jami'atul islamiyya sai shi ma shiga daura da ya shiga daura sai zo na ɗa ya buge kowa sai aka ce ka ci ka zo na ɗaya na takardun ka ce ko takardun firamare bai da shi a zaure ya karatu shi na aka ɗauke shi a jami'a ya shiga jami'a ba firamare sa nake ba sakandare certificate yana jami'a a haji a shekara ɗaya a jami'ar aka fahimci karatun shi ba ɗaliban jami'a ta malaman jami'an ya fi su karatu saudiya ta ce to kowa za ku koma garin kuwa dole ka zaura nan mu amfana da gari sai suka rike shi da shi da izra'an shi yanzu haka ƴaƴan shi duka malamai ne suna nan a saudiya suna karantarwa to a shekaran ya zo najeriya malako gume ce lokacin shagari da ya zo najeriya sai aka sa malako gume ya zaga da shi manyan garuruwan musulunci na najeriya yana zaga da su ya ce in zai wani gari ba zan faɗi sunan garin ba amma shi malam ya faɗa wanda ya ji sai ji sunan garin a wajen malam a ne ba zan fara sai da suka je garin suka yi sallan juma'a bayan da suka yi da sallan juma'a suka dawo hotel ɗinsu da za su zauna suna dawowa sai shi malami ya ce mala ka goyi mu sake sallah ya ce mu sake sallah ne faru sai ce limamin da ya ja mu sallan juma'a bai san me yake yi sauraka sallan shi akwai matsala amma dai mu tun da mun sani mu sake sallan mu mala ka gumi sai mishi amma ka ga limamin nan duk najeriya a yanzu babu limamin kamin shi ya ce lalle to ba ku da limamai saboda tun daga ban shi yana tsayawa ba inda ya kamata ya tsaya ba har karatun ƙur'anin shi ka ya karanta wani abu ne daban ba ƙur'ani ba amma da sunan ƙur'ani aka shi zai sake sallan shi to kaga dole ya zama in mutum zai karatun ƙur'ani shi yasa dole wajibi ne mutum ya koyi karatun ƙur'ani a wajen malamin da ya san ma'anan alƙur'ani so da wanda bai san ma'anan alkur'ani mu ba zai iya kiyaye maka wannan ka'idodin ba sai ga mutum ya iya karatu in yana karatu ka ji muryar shi kaman ka dauke muryar ka hade amma kuma in ka san ma'anan karatun sai ka gane cewa ake buga aiki yake to shine Abdullahi dan Mas'ud yake hana mu irin wannan sai ce wala yakun hammu ahadukum akhir sura kar ya zama lokacin da mutum yake karatun Qur'ani kare mutum ya zama burin shi kawai in yi in gama sura yace kar ya zama haka a zama burin mutum ya iya abin da ya karanta ya iya karantawa da kyau ya iya karantawa da kyau ba tare da an samu za kai zama damuwar shi bari in gama wannan sura in shiga wannan sura bari in gama Abdullahi bin Abbas ya ce kar mutum ya zama wannan shine burin shi a lokacin da yake karatun Qur'ani a gane ku wannan magana nan daga Abdullahi dan Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba shi shaida na karatun Al-Qur'ani to ga wannan bangare na farko kenan daga cikin bangarora guda uku da nake za mu yi magana akan abin da ya shafi qur'ani kuma lokaci yayi da ikon Allah za mu bari gobe insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ararai ke magana akan bangare na biyu da bangare na uku shine abin da ya shafi falalan makarantun qur'ani da kuma wasu ɗabi'u ya kamata duk wanda ke karatun qur'ani ya ɗabi'antu da shi an fahimta ko dole akwai ɗabi'un da in baka ɗabi'antu da shi ba ko da in kai kaki ayan ƙur'ani ke fitowa daga bakinka ya zama shine kakinka in baka da wannan ɗabi'un, a musulunci ba a kiranka ahlul qur'an kwata kwata ba a kiranka so da baka cancanci a kira ka daga cikin mai ahlul qur'an muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi wannan daga gare mu ne daga shedan muna roƙon Allah ya yafi mana Allah da manzon sa sun barranta daga wannan kuskuren Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira a jiya bayan mun tashi a karatu wata baiwan Allah ta sami tura naira dubu goma akan mu na mabukata mana roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mata da wajen cikin alkhairi wannan mai tambaya da cewa assalamu alaikum malam tambaya da ne ya halatta a sha ruwa da aka wanke daga allo za ta ruwan rubutun da aka yi a kan allo yin hakan ya halatta ko bai halatta ba shan rubutu abinda ya fi na fi gamsuwa da shi shine a yi rubutu a sha ba laifi ba ne matakan rubutun ƙur'anin aka rubuta don rubutu iri-iri da ya karatun allo ya sani akwai wanda ƙur'anin ne ake rubuta akwai wanda kuma turkulli ne za a wata ƙur'anin a haɗa da turkulli za a wata bismillahi mimu ɗin za a yi shi ƙato akwai ɗan abin da za a wata a cikin mimu a rahmanin rahim shi ma mimu ɗin a yi shi babba a rubuta wasu abubuwa a rahim shi ma a yi mimu ɗin babba haka a yi cika da turkulli wannan kan laifi ne haramun amma ƙur'anin ne mutum ya rubuta sautin fata sai rubuta sai ya wanke bai da bambanci da kai ɗauki ruwan ke karanta fatin a bai da bambanci wannan ba ba haramun bane ya tabbata akwai asar daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi cewa ummata tana tana naƙuda yana fa a karanta mata sotin fatiha a ruwa a bata ta sha in ba za ta iya karanta ba yana sa a rubuta a wanke a bata ta sha haka ba ba ne ji gani wallahu ta'ala alim wa ce assalamu alaikum malam ina so ka ja hankali akan wanda suke raina iyayensu hatta kai idan suna musu magana sai su dinga dinga mayarwa suna faɗa ita ma tana faɗa Allah bai mu ikon ikon gyarawa amin to duk wanda rashin kunyan nasan ya kai ga haka to kafin mun shi nasiha dole sai mun ce la haula wala quwwata illa billah kuma on his behalf sai mun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so da ya hado da musiba katotuwa madam Allah ce wanda in aka daraje shi da musiba ne inna lillahi wa shi gaskiya yana yana cikin musiban da musiban da ta kai shi girma ba shi kusa nan za a iya samu amma bai ba shi kusa nan iyaye kamar yadda na fara faɗa jiya iyaye sun wuce wasa saboda matsayinsu da girmansu da darajansu ta sa an faɗa a jiye cewa ko yanka ɗansu suka yi ba za a kashe su su yanka ɗansu su sa wuƙa su yanka shi a shari'an da Allah ya saukar ma'annai Muhammadu salatan ba za a kashe su ba so da matsayinsu akan ƴaƴansu to in dai wanda in ya sa wuƙa ya yanka shi ya ci bulus sai dai yana da wani laifin tsakanin shi da Allah na ya rusa ginin Allah ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum gini ne na Allah Allah kuma yana yin fushi da wanda ya rusa ginin amma mu da muke rayuwa a duniya Allah ya hana mu hukunta ta saboda kashe danta da kai matsayinta ya kai haka a gurin ki to faɗa mun menene za ta miki dinke tsani kina daga daren da har za ki bai mata da magana mu yi koyi da annabawa da ayan annabawa mana annabi Ibrahim mu duba irin biyayyen da ya ma babansa sannan mu duba yadda Allah ya saka mishi annabi Ibrahim wa'azi ya ma babansa baban shi ya zazzage shi har ne mai sanne sanne yake wa ila illam tantahi la mannak ya sake koren shi a gida so da ya faɗa min sakon wa sakon Allah wahayi aka mishi amma bai ce baba to shikenan sai kai abin da ka ga dama ba me yake fara ce mishi Allah ya huci zuciyarka wa kai haƙuri qala salamun alayk ce kai haƙuri wa Allah huci zuciyarka fa astaghfiru laka rabbi kuma zan ta neman ubangiji na ya kai maka yawa ya miki magana da murya sassaunan murya mai sauki wanda duk wanda ya kai ko ko da baka san larka an ce salamun alayka kai ka san wannan magana ne maganar sanya zuciya ne to ko mu duwa da me Allah ya saka ma annabi Ibrahim da shi lokacin da yazo ya samu dan shi ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara ya samu dan shi Isma'il yake ya kai dana na gani a mafarki Allah yake in yanka yanka shi za a yi amma so da ya bi baban shi dan daga bude baki sai ya abati fa'al ma tumar baba bismillah me yasa so da shi ma ya bi naki iyayen dan za a yanka yanka shi za a yi amma dan haka yazo ya kwanta da kanshi yace baba bismillah ki ba ta so ƴaƴanki sun rike haka Abdullahi dan Mas'ud da muka zama magana akan shi yanzu wani bawan Allah ya zo ya same shi ya faɗa mishi wani laifi da yayi babba yana da wata ƴar uwa cousin da yake bala'in santa sai aka kiba shi aka ba wani sai je sai kashe ta bayan ya kashe ta sai hankalin shi ya ji sai zo da abdullahi bin mas'ud yana neman fatawa me zai Allah ya yafe mishi abdullahi dan mas'ud yace mahaifiyanka tana da rai yace ina ai duka sun mutu abdullahi dan mas'ud ya shiru ya sa kai shi a kafa yace to zai ka tafi ka ta istighfarin Allah ya ga dama ya yi don kan Allah ya ga dama kuma Alahira ya sa ka auda bayan ya tafi almajiri da ake karatu ka tambayi abdullahi dan mas'ud shi ce maka yayi kisa amma sai ka tambaye shi mahaifin tana raye kamar babu correlation tsakanin abubuwan guda biyu shi abdullahi dan mutum sai abin da yasa na tambaye shi ne ban san wani aiki da ke sa mutum ya samu gafaran Allah ba kamar biyayya ga mahaifiya shi yasa nake da yake ne inda mahaifiyarsa tana raye da zan ce je tare a kusa da mahaifiyarsa ta mata biyayya da ikon Allah ka mutu Allah zai yafe mishi wannan fa ita ce su ne iyaye su ne iyaye su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ce falata ƙullahuma uffin walatan haruma wa ƙullahuma ƙaunar kalima ya ce Allah maɗaukakin sarki ce kai ko murdo na baki karkayi ko murda baki karki ma iyayenki walatan bare a samu tsawa bare har su faɗa ki mayar anya la haula wala quwwata illa iyaye fa ke magana ba iyaye ba ake magana mutanen kirki da Allah maɗaukakin sarki sai in sun girma sun yi hankali kullum abin da suke faɗa shine rabbir ma kama rabbayani saghira kullum addu'a suke ya Allah iyaye na ka ji kansu kamar da suka tausaya mun ina dan ƙarami. mutanen kirki abin da suke yake nan ji Allah Allah ya hada gode miki da gode ma iyaye anishkur li wal walidai ilayya al duk qur'ani babu wanda Allah ya ce ka gode mishi tare da Allah sai iyaye iyaye ne kadai zaka ce musu na gode ma Allah kuma na gode ma iyayena duk wani wanda ba su ba sai ka ce na gode ma Allah bayan haka kuma na gode maka amma iyaye baka bukata sai ka ce bayan haka Allah atsafi ne da wawu anishkur li wa walidai. wannan matsayin iyaye ne ba shi yasa malamin musulunci ke cewa in dai mutum ɗan albarka ne in dai mutum ɗan albarka ne in dai har mutum ɗan albarka ne in yana magana da iyayen shi to ko da wani yana kallon shi ne bai ga wa yake magana da shi ba a yanayin shi yadda yake magana a fahimcewa yana magana da wani mutum ne mai daraja ko a waya ne inda iyayen kike magana ya kamata wanda yake kallon ki bai ga wa yake magana fahimci cewa kina magana da wani mutum ne mai daraja a ga yanayin yanayin hayarki yanayin yadda kika composing kanki yanayin lafuzan da kike amfani da su wajen magana da su a fancewa lallai wannan wanda yake magana da yana magana da wani mai daraja ta zama wajibi mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye su kuma iyaye su yi tsoron Allah duk wani lokaci matsalan daga iyayen wani lokaci matsalan daga iyayen tun lokacin da yaro yake ɗan ƙarami ba su yadda a miki tarbiyya irin tarbiyyar addini ba kawai duk abin da yake so shine ake so wai ba a so ya yi kuka kuma duk wanda take ɗanta ba zai kuka ba ita za ta yi kuka wallahi ita sai ta yi kuka dole da musulunci ya faɗi cewa suke cewa la'ibu saba'an wa saba'an wa maza wa sahibu sab'an shekara bakwai din farko yaron ke zama abokin wasan ki shekara bakwai na biyu lokacin jan ido kenan addibbu duk abin da ya na ɓaci rai ta wannan ɓaci rai ne duk abin da ya na nuna jan ido ne san wannan jan ido ake nuna duk abin da ya ba daidai bai san ba daidai ba ne ai ba haka kawai ne annabi sallallahu alaihi wasallam har ya faɗi yawan bulala da za a ma yara ke la yujallat Ashiru ko jaladatin illa fi haddin fi min hududillah yace karku ku zana yara karku kuma yara gura da sama da guda goma sai in wani hukuncin Allah ne suka tafi a shirya musulunci ya san ayi bulala a zana yaro abu da musulunci bai daba ne kar a mishi bulalan da zai cutar da shi a targada shi ko a fasa mishi jiki ko a ga jini na fita a jikin mutum musulunci bai da wannan musulunci bai dada wannan ba amma su iyayen haka suke daga baya kuma yaro sai kan gari sai kan gari sai zama wani iri daga baya kuma a fara ce a taya mu da addu'a a taya mu da addu'a in aka yi addu'a zai iya gyaruwa wanda ya zama kafiri mai musulunta bare musulmin da bai kiyayya ga iyaye amma dai an sha wuya ko an sha wuya Allah ya sa mu gyara mu Allah ya sa waɗanda suke wannan sun ji wani ce assalamu alaikum malam Allah ya saka wa malam da alheri ubangiji ya amsa mana ibadunmu gaba da malam tambaya ta anan shine da gaske ne ba a ta da kabaran harma a lokacin sallan nafila kamar yadda ake a lokacin sallan farilla a gaskiya ba da gaske bane ai kowace sallah ce ai kabaran harma. duk sallan da ba yi kabaran harma babu sallan ai dan mutum yana sallah ko da yana raka an karshe ne sai tuna aibe bai kabarin harama ba ko da sake yin kabarin harama ne fara daga farko sallan gaba ɗaya babu an fahimta ku yawwa wannan ba gaskiya ba na'am wannan shi assalamu alaikum alam Allah ya ji kan iyaye amin haka hadda kai ma malam Umar Allah ya ji kan iyayenka amin Allah ya gafarta musu kuma Allah ya ba ku menene Allah ya ba ku kujeran maka kai da malam Umar Amin eh wato malam abinda muke bukata shine a taya mu da addu'a kuma dan girman Allah albarkacin wannan wata malam a taimaka mun da hijabi mun gode Allah ya saka da alkhairi to insha Allah zan za mu tuna hijaban da muka sa a yi jiya guda takwas duka akwai masu shi amma za mu sake sa a yi wasu insha Allah in an yi mai wannan rubutun in an gama sai ta rikistarin sunanta a wajen malam ya haya insha Allah za a bata insha Allah Allah ya sa da gaske ne wata ce assalamu alaikum malam ranan ka an fi tambaya akan lokacin da ya kamata a bar cin abinci yayin sahur don Allah malam a ɗan sake mana fashin baki ba mu ɗan gane ba Allah ubangiji da saka da alkhairi muka ce lokacin da ya fi dacewa a tsayar da suhu <clears throat> lokacin da ya fi dacewa shine akalla gwargwadon yadda mutum zai iya karanta aya hamsin na ƙur'ani kafin lokacin sallah an gane ku yanzu misali a kefi alfijirai da ke tuwa biyar da ashirin da tara zuwa da talatin domin ti nawa muke ganin zai kai mutum ya karanta aya hamsin na ƙur'ani a ce misali minti ashirin ko goma sha biyar ya danganta da yanayin iya karatun mutum da kuma saurin karatun mutum ko to sai zama kamar biyar da kwata a yanzu sai zama kamar biyar da kwata ko da minti goma mutum ya zama ya tsayar da da cin abinci ya tsayar da shahu sai dai in ya makara in ya makara to ba lafi ya ci abinci har ga kaje bari alfijirin ya fito bai ci abinci ba wannan shine a takaici an fahimta ku to ana iya samun wani lokaci idan mutum ya ha'ince shi ko mutum musamman mutum ya tashi da idan bacci sai ga shi lokacin da ya gani daban amma asalin abin da lokaci yake kuma mai daban a yana faruwa to in mutum ya tashi da irin wannan ko sai yana kan cin abinci kila ya tashi biyar ne da rabi kuma kila shi ya sa alam hudu da rabi kaga kila bai da iyali da aka sace shi kai ko ba haka ba sai ya sa hudu da rabi sai ya tashi biyar da rabi kuma idan shi na sai ga shi kaman biyar da rabi ne kawai sai ya fara cin abinci yana kan cin abinci sai ji muryar nafiyu na kiran sallah da asuba ko to ya zai yi a yi shiga da cin abinci ya gama ya koshe sharuwa sai fara azumin shi azumin shi lafiyar shi kalau an fahimta ku ba komai mutum ya riga ya fara ya ci ya koshi ya sha ruwa wannan shine a takaice bayanin insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله